yaƙi samame da gwamnatin isra'ila ta kai a yankin jenin wanda a yau ake kan kwana na biyu zuwa yanzu an samu uh, asarar rayuka kimanin goma sha ɗaya na uh, mutanen falasɗinawa da ke wannan yanki na jenin kuma ita kuma isra'ila ta yi rashin soji guda har yanzu ba wai janyewa ta ba ana ci gaba da wannan sumami aikin sumami kuma ana tunanin alal akalla kimanin mutum kusan dubu goma hmm. an raba su da gidansu an raba su da muhallinsu suna kwance a titi suna kwance a asibiti da guraren da eh, suke kamar makarantu haka eh. neman mafaka da kuma kaskantattun guraren kaskantattun gurare to ba mu ji kamar yadda ka faɗa ba mu ji kasashen larabawa ba misali sun yi tur da allah wadai da wannan al'amari sai dai kamar misali ko da yaushe da ake ji illa iyaka kasar turkiya mm. recep tayyip erdogan shi kadai ne ya magantu mm. maganarsa ta kaushi eh, wadda har ta so shi mm, zuciyar isra'ila haka za a ci gaba da tafiya zuwa yaushe wannan al'amari za a samu afosu da sa'ida ko da yake gabanin wannan lokaci mun ga inda ita isra'ila ta yi gaba gaɗin kai wani hari na musamman a wani yanki da yake a syria wanda yake gaba da iyakar jordan to ai dj a duk wannan jaki muke bari muna dukan taiki ko kuma su larabawan jaki suke bari suna dukan taiki duk wani tunani na sauyin manufa da za su yi duk wani zama a mataki irin na diplomasiya da sasantawa a teburin sulhu da za su yi duk wani je kaka komo da za a yi ta fuskar diplomasiya tsakanin saudiya zuwa washington tsakanin washington zuwa riyad zuwa jordan zuwa duk wata ƙasa wadda take da ruwa da tsakiya neman gano bakin zaren zaman lafiya ai na riga na yi magana matukar manufar amurka bata canja ba a kan tsakanin dangantakar 'yan falasɗinu da shugabannin ƙasar bane isra'ila ai su in kika duba ma yanayin yadda suke kai harin abu ne da suke da gayya mun yi din me za a yi in kuma da wanda yake tunanin ya isa ya fito yayin a cikin yankin gabas ta tsakiya shi yasa kullun wani abu guda ɗaya yana faruwa amma mutane ba sa lura yanzu kokarin da ƙasar iran take na ta mallaki makamin gare dangi don me mahukuntan iran suka dage suna kokarin magana guda biyu ce sun yi imani kuma sun gani a zahiri tarihi ya nuna kwakwarar hujja ta tabbatar ƙasar didda ta mallaki mukamin ƙare dangi to ta wuce lakuta hanci yau gashi kullun sha'awar koriya ta arewa ake makamin ƙare dangin ta gabaki daya a ƙididdigar da cibiyar brookings institution ta washington ta nuna makamanta ba su fi guda 32 ba nuclear nukes din waɗannan ƙundan nuclear mm. amma amurka da kasashen yammacin duniya da suka tsangwami koriya sun sani sai dai su soke ta a policy statement a rubuce a takarda amma ba su yi ɗauki mataki a matakin ɗaukar matakin soja ba saboda sun san kashin zai game kowa aka waye gari iran din nan dj hanyoyin duk da shugabannin amurka suka ɗauka na su kwantar da fuka-fukan tashinta domin in suka bari ta tashi yadda take so ta tashi to gabaki ɗaya balance of power tsarin tafiyar da iko zai canja a yankin gabas ta tsakiya kwabar za ta saki cimma za ta yi ruwa duba da yau inda iran abin da suke gani bari mu mallaki makamin kare dangin domin duniya ta sani cewa duk wanda kaga ana lakuce masa hanci da masa kallon hadarin kaji dan an ga gaba da makamin da duniya take takama take tsoro mm. wanda su waɗannan manyan ƙasashe na duniya da shi suke mulkar duniya da tsoratar da su saboda haka kin ga duk wani kokari da za su yi za ki ga duk maganar da ake da zaran an ce Iran ta shigo spotlight din su a batun yadda za a kalli matsayin a matsayin tattaunawa sai ki ga wato ana ya mutsa gashin baki duba da cewa in suka bari yau a waye gari mahukuntan iran da ra'ayi na rikau irin nasu da kuma tsarin yadda suke tafiyar da gwamnatinsu yadda ya saba da tsarin yadda kasashen yammacin duniya suka tsammaci iran ɗin da mahukuntanta su tafiyar da su, to kashi zai game duba da cewa in suka mallaki makamin kare dangi su kaɗai za su iya canza tsarin yanayin tafiyar zaluncin da ake a wannan yanki na gaba sa tsakiya don haka kenan su duk larabawa kasashen larabawa irin su saudiya da duk wani yunkuri da suke a mataki na diplomasiya ba zai yi wani amfani ba matukar wadda ya kamata ta canza tsarin da shine tsarin ya jawo rashin jin daɗin da zaluncin da 'yan inin suke fuskanta in ba su suka canza american foreign policy manufar su fita amurka a wannan yanki na gabas tsakiya to duk wani taron diplomasiya da za a yi duk abin da kasashen larabawa za su nema a yi in dai su nemi wannan canjin ba da sauyin manufa to bata lokaci suke kudaden al'umma suke kashe wajen shan shayi ta Allah kyauta a sauraro kuna tare da mu a tashar ku ta hausa zalla mita 93.1 a zangon fm kuma muna tsaka cikin shirin mu tattauna da muke batu na gida da waje ba shi ke mana fashin baki mun dawo gida najeriya a dan hutun da muka tafi kuma za mu kalli batun janye tallafin man fetur subsidy a takaici wanda an ce mutane suna kuka cewar mahukunta su sani fa hmm. wuya ba daɗi ba ta taɓa yin daɗi ba kuma kuma ba za ta yi daɗi ba eh. hmm. ana ganin cewar ya kamata hmm. tun da gwamnati ta ɗauki wannan mataki na janye tallafin man fetur al'ummar najeriya suka karɓa da daɗi babu daɗi an tafi mako na biyar yanzu ake ciki da janye wannan tallafi da janye wannan tallafi kuma tun bayan da aka jallinye din komai ya sauya mm, na rayuwa ba a yi wani abu gagarumi ba wanda zai haffafa yanayin da al'ummar ƙasa suke ciki mm. sannan kuma sai in najeriya suke cewa to shikenan an ji gwamnati ta janye tallafi nawa ta samu rara yanzu da ta janye tallafin me ta yi da shi shi wannan kuɗin ko me za ta yi da shi ko me za ta yi da shi shi wannan kuɗin kuma suwa da wa ta ba wa amanar sarrafa wannan kuɗin yan najeriya suna so su ji ta yi demokradiyya muke kullum abin da nake ba da shawara ga shugabanni a samu abin da ake kira transparency komai a bai abaje ta afaifai abaje ta kowa iga yadda ka san iki kowa iga yadda ka san iki zaɓi mai yi masa kwarai da gaske dama kuma abin da muka rasa a tafiyar demokradiyyar mu gashi muna demokradiyya mm. amma a baje ta faifai yana ba mu wahala kuma shi baje ta faifai yana ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da suke kasancewa sinadaran tafiyar da demokradiyya ba tare da an sami tasgaro ba hakan ya kamata a ce shugabanni su yanzu na sani tunda abu ne wanda aka yi shi bai daɗe ba waɗansu a iya cewa yau gwamnatin uzuri ya yi wuri a yanke hukuncin cewa abun da ake tunanin za a yi ba a yi ba kuma shi yasa kullum na kan yi magana na kan ce duk wanda za a ba amanar kuɗaɗe ko a shekaran jiya mun yi magana akan furucin da matar mai ɗakin shugaban ƙasa remy senator remy mm, Tinubu Tinubu bayani cewa mun ba mu zo mulki ba domin mai waka cika tashi da kudin al'umma ba mu muna da dukiyar da Allah ya bamu wadda ta ishe mu walwala da rawar gaban matsi ba tare da mun ɗauki dukiyar kowa ba wanda ya haka babban kalubalen da yake ya ɗora kansa jika tsaba a na ne tabbatar da cewa tun da shi ya aniyar ba zai zama irin sauran mutanen da suke tsoma su guda goma ba a cikin dukiyar baitul mali sai wadaka da ita to abin da ya kamata ya tunda ni ba zan bari wani ya wadaka ba ko kuma ni ba zan yi wadaka da kudin al'umma ba to babu dalilin da za ka bar wani ya wadaka da kudin al'umma don haka irin waɗannan kuɗaɗe na subsidy da aka ce an janye an janye bisa ga alƙawarin cewa a juya su ta wajen abin da ake gani zai amfani ƙasa na kalli wani wata ita taswira da ni tunani a cikin zuciyata akan maganar subsidy wannan kuma shawara ta ce ta kashin kaina wadda zan so a ce masu mulkin sun yadda sun kwaikwaye ta ko sun yi amfani da ita an janye subsidy gwamnati ta kawo dalilin cewa kuɗaɗe ne makudai suke fada hannun mutanen da 'yan tsiraru ne suke amfana sabanin sama da mutane miliyan 200 na ƙasa da ba su amfana kamar yadda gwamnatin take yi kirari a ta dauka haka ne a tafi eh, a haka to mm. amma batun da ni nake yi a nan shine kafin a janye subsidy din nan ai an yi kiyasi da ittifaki cewa in aka janye wannan tallafi ka cokan akan magana albarkacin man fetur da dangoginsa ana tunanin farashin mai zai kai naira 380 ya kure kurewa kurewa ƙarshe ya kai naira ɗari hudu na ce to tun da dama kiyasi ne akai kuma a doron kiyasi irin na masana to me zai sa kamfanin mai na ƙasa zai yi dabara rashin dabara da kansa ya fixin ɗin price na mai a ce mai kowace lita za a sai ta nawa ake santa yanzu biyar da hamsin ne ko haka masu ɗan ragi su ce da talatin in kira gidajen mai ana ɗan layi haka wanda bai kai ya kawo ba kila ta yi ko kyan lita ne yasa ake layin ko kuma wani ya dan rage naira goma ko naira ashirin akan yadda sauran gidajen mai suke sayarwa kin san ana cikin zafin yin yawa a jika daga hannun ma wuya yake yi rangwamen duka ne bahaushe ya ce daga hannu rangwamen duka mutum ne kawai dinga dukan ka fafafafa babu kauta sai dan daga hannu amma fa in wuyar ta wuya ba hannun ma gagara dagawa ike yi <laughs> to kin ga idan aka yi haka ya kasance me zai hana gwamnati ta dawo in ma da an yi alkawari ko kuma an yi kirari ko an yi kiyasi cewa in an janye subsidy mai zai koma naira 380 karshen kuri'a 400 a basha a 380 din kuma kuɗaɗen da yanzu yau in gwamnati ta yi announcing ta faɗa a midiya a kafofin yada labarai duba da irin nazarin yadda muka yi a baya da hangen da muka yi zai kasance a baya a sakamakon kudade kudin mai da kamfanin mai na ƙasa ya kafa a matsayin man da mai shan mai a gidan mai ke sha naira ɗari biyar da wani abu akan kowace lita mun koma ɗari uku da tamanin ɗin bayan da muka yi kiyasi kuma sauran kuɗaɗen da ake gani ko kuɗaɗen da ake da su a ƙasa wanda a sakamakon janye subsidy ɗin aka yi saving ɗin su na hannun gwamnati to za mu ci gaba da gyaran matatin man mu daga nan zuwa wani lokaci ko tsakiyar wa'adinmu ko ƙarshen wa'adinmu mu mu gyara matatun mu na ƙasa mu daina dogaro da man da muke shigowa da shi daga ƙasashen duniya mai sabin ɗin kuɗaɗen mu a cikin baitul malin su na tabbata ɗan najeriya da yake shan maya 560 ka dawo mashi 380 ɗin ko ba komai zai yabi gwamnati ya ce ai wannan ma ba karamin afuwa ba ce ba to amma ina waɗanda ake ganin suna tare da gwamnati waɗanda za su ba ta shawara akan abin da ya kamata shi yasa nake ba gwamnatin wato shi shugaban ƙasa suwaji bola tinubu shawara kan cewa kada ta ba da kofa ga naɗa masu bada shawara a fannonin da ba su kware da shawarar da za su bayar ba su kuma kauce wa ɗaukar mutanen da za su ba su shawara a matsayin wanda za su gaya musu abin da suke so su ji mutukar mai baka shawara yana gaya ma abin da kake so ka ji ba za ka samu gaba kai ma kai ma ka san kayi shuka da kai saka da mugun zare amma ka naɗa mai bada shawara da duk ta alabashi in na bada shawarar gwamnatin ba ta ɗauka ba rubuta takarda aka ce mukami da aka bani ne ku ba wani ku gwada wani karshe in tafiya ta tafiya sai an dawo ana cewa ashe kai din nan da aka yarda a tafiya farko ba karamin asset ko kadara aka ke tafiya da ita wannan irin wannan lokaci ana ganin cewar dama ce da mahukunta za su yi amfani da shi hmm. wajen fadada tsarin sufuri mallakin gwamnati hmm. wanda hakan zai taimakawa ah, fannoni daban-daban na ƙasa misali eh, yanzu gajiya ta yi wa mutane yawa mm, an tara musu ita kan abin da ya shafi yadda hada-hada sufuri misali mm, mm. kudin mota ya yi tsada kudin abinci ya yi tsada dan a daidaita duk abin da duk abu sufuri to jihohi me yasa ba za su yi wani hoɓasa ba gwamnatocin jihohi su ce to shikenan a idama eh, muna da tsohon tsarin sufuri mai rangwame wanda za a taimakawa 'yan makaranta ma'aikata da waɗanda suke da rangwamen karfi a ce an an an an subsidy ake cewa palliative eh, eh, waɗansu waɗansu matakai ne ake eh, ɗauka na sassauta na rage raɗaɗi ba a yi wannan ba yanzu an shiga sati na biyar kuma wannan ba zai dawo ba ana gudun gara a taddo zago a fada gidan zago to ai wannan da duk wasu abubuwa ne wanda yake tunda wannan in mutum ya rasa dama can akwai cin hanci da rashawa mm. to ina ga in babu ta yau mutane yau a to ai dama kullum kamar abin da ake cewa daga lokacin da mutum ya shiga wani hali na kuntata kuma sai dama ta zo masa ya ga kofar da zai bille ko da ta ne hanya ce in ya bille zai sha zai bi ta ai abin da gwamnati bata gane ba gwamnatoci da yawa da basu gane ba daga lokacin da aka ce an kyautata zaman rayuwar al'umma da ma'aikata da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a wajen ganin yana da haƙƙi a ƙasa tabbatar da dukkan wani mataki da za a ɗauka domin a rage masa raɗaɗi ya kuma san cewa an ji tausayin shi zai ga ya ci amana kansa shi kanshi idan ya ci amana ƙasar shi ko a duniya manyan kasashe da yawa suna america ta yi great depression a lokacin hoover da roosevelt a wannan lokaci duk wani mai rike da mukamin siyasa da kansa ma ya yadda tun daga kan shugaban kasa ga mai rike da karamin mukami na madafin iko da sunan siyasa suka yi wannan sadaukarwa ta musamman cewa a rage irin kudaden da ake bamu a saka a cikin asusun social security wato tsarin da yake tallafawa masu karamin karfi da wanda suka bar aiki da waɗanda tsufa ya kama su da waɗanda sun kasa domin a tallafa rayuwarsu amma yanzu mu nan kwanakin baya ko na labari da daga ƙarshe aka karyata shi na ƙoƙarin da ake na gabatar da ƙudurin da zai nemi a ƙara kuɗaɗen ma da ake ba masu rike da makaman siyasa wannan kin ga paradox ne akasi ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce shugabanni da gwamnati sun tsaya sun kalli wannan abu sai dai kawai ne abin da nake uzuri ya yi wuri a yanke kauna a yanayin tafiyar a ba gwamnatin dama tunda duka dukan gabaki ɗayanta ba ta yi bikin cikar kwana ɗari da a ba gwamnati a ƙara mata dama har zuwa yaushe daga kwana ɗarinta na gwamnati duk gwamnatin da kika sani lokacin da ta cika kwana ɗari ake ɗora ta askeli a hisabin manufar a ga menene gudun ruwanta kan sannan guyayen mutane sun sanyi ko eh to a'a ai tunda abin duk yanda ka kalli abin idan su ba masu neman wanda duk baya neman ya kawo sauyin idan bai ne ya kawo sauyin ba sai shekaru nawa shekara ta shekaru akan karagar mulki Macky Sall yanzu muka ga maganar shugaban kasar Senegal mm. shekaru goma sha hudu akan karagar mulki amma babu wani abu da Senegal ta samu na wani matsayin ci gaba ta fuskar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa amma aka waye gari har gobe so yake sake samun dama in banda hazar da ake cewa ya gani ya canye din mita 93.1 zango na fm ya kamata ma sauraro mu kasance tare da ku a tsarinmu na faɗin ra'ayi kuna iya shigowa a layinmu na waya ɗaya wato sifili bakwai sifili sifili tara uku tara uku ɗaya tara uku ɗaya domin kasancewa tare da mu a cikin shirin wajen yin tambayoyi ko kuma ba da gudunmuwa bari mu ji ke na farko a kan layi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malama khadija ina miki barka da aiki tare da baba bash to barka da rana to kai tsaye sunana umar bai kuma da ganin kasuwar kurmi layin yan hula mm. yawa tambaya ta ga baba bashi ita ce kamar wannan hisabi da yake magana a kan gwamnati sai ta cika kwana ɗari shin mu a nan najeriya ne muke wannan hisabin ko kuma ko duk ƙasashen duniya haka suke sai gwamnati ta cika kwana ɗari sannan ake fara mata hisabi umar bai allah ya kara lafiya to gaskiya galibi kamar wani common trend ne wani abu ne da aka sani kamar yayi ne ko yayi ne ko ina wata doka ba ce aka kafa ya kamata a fahimci yayi ne a duniya zaka ga duk lokacin da shugaba sabo mai mulki ya cika kwana ɗari yakan yi bita da tambihin irin ci gaban da ya samu a cikin kwana ɗari sannan sai a ɗora gwamnati a sikelin a duk wata manufa da wani tsare-tsare da za ka yi shi kayi shi a cikin kwana ɗari duk wata hanya dotar da ake gani za ka hau in za ka hau ɗin za ka hau ta a cikin kwana ɗari amma ba wai dokar duniya ba ce ko ta doka ta ƙasa ta ce a duk wanda ya kwana ɗari hisabinsa ya tabbata yayi ne da yake faruwa a tsakanin shugabanni cewa in aka yi kwana ɗari ana bikin cikar kwana ɗari da kafa gwamnati to in an zo bikin cikar kwana ɗari ɗin gwamnati tana fitowa da irin tsare-tsare ko kuma irin abubuwan da take gani ta fara cimma bukatunta a farko farkon hawan mulkin ta mita 93.1 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa malama khadija da baba ba shi ne muku barka da rana ah, barka ka dai yawa mai magana najib ibrahim dukawa shi na'am to ni idan aka dubi yadda isra'ila magana ne kan isra'ila da kuma alakar isra'ila da amerika da kuma yadda yanzu su iska yahuda turawan yamma suka zuba ido suke kallon isra'ila tana musguna wa falastinawa to idan aka alakanta hakan da yadda ukraine take a take shan wuya a hannun rasha to kuma su turawa suka ke zuba ido suke ta surutu wannan baya zama rashin kunya ku a duniya <laughs> domin kuwa san abin da ɗaya ne ai zalunci zalunci ne kuma hakika suna zalunta falastina amma kuma gashi ko rashin mata kasa yin magana balle ta yi magana ita ma a jita ko china da yake janyo irin wannan a fuskar da diplomasiya Najib Ibrahim Duka yake muku fata. ga Najib Ibrahim Duka idan ka kalli misalin abin da yake faruwa tsakanin Ukraine da Rasha. Duba da karfi da ake gani irin na Rasha da duk abin da ya faru tun farkon fara yakin da abubuwan da aka lalata na dukiyoyin ƙasar Ukraine da gurare masu muhimmanci kama ga gine-ginen gwamnati. da gurare na ibada irin tasu da duk wani abu da ke karshe ma tashar makamin nukiliyan da ita ukraine ta mallaka tana karkashin sojojin rasha in aka kalli wannan tsarin wane ne da ya haddasa shi america din shi aka gani duk inda zaluncin yake su suke goyon bayan inda ake tafka zaluncin ba don irin matakin da suka dauka ba karewa suka ga su kaɗai ma ba za su ɗauki gabaran abun ba sai da suka shigo da ƙawayensu da suke cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto domin su taya su faɗa to kaga dai tinke magana zalunci in ka koma dai ta inda duk ka buga zaka samu a na karanta kasida da wani marubuci ya rubuta Roger Hilsma yake cewa a cikin abu ɗari na kutun gwila da ake a duniya da wahala ka samu Amurka ba ta da kashi 95 na gudunma. To fa mita 93.1 assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Laraba ko da yaushe wai me yasa ake gwar kansu ne? Sai mu ga cewa su wai ba su da akibla ne guda ɗaya haka wanda yake za a ga an yi tar a duniya abu sai ko da abu za a yi musu sai an daɗe ana yi ana yi abu ya ki ya ki cinyewa ai ai wani bangare magana ne yake kawo ai kabiru ai inda ka bi eh, inda laraba ba inda za a ga cewar an taka a birni inda ka mu inda ka biye mu a farkon shirin ai mun faɗi tun lokacin da suka yi saƙa da mugun tsari da ba su sare da 'yancinsu ba suka yi imani a zuciyarsu akwai wata katanga da in ba su jingina da ita ba kujerunsu na mulki ba za su dawoma ba ai da irin wannan abun bai faru ba an rabu da shirye tiranti ba ta mita 93.1 a zango na fm masu sauraro mun kawo gaba karshe a cikin shirin na tattauna na wannan rana amma kafin mu sallama bari mu tafi sashi mu na talla mu karbo wannan sako ka ne ka san me ke faruwa a kewaye da kai kasance da mita 93.1 arewa radio suna na wuta abokaina suna kira na da sarkin haɗiɗiya da duk lokacin da muka je taron biki abinci da abin sha na wahala a hannuna muna gama cin abinci tik suke kwanciya amma ni ina tsaye da karfi na kamar dutsen dala abokaina suna mamakin ya aka yi nake cin abinci nan da nan amma gaskiyar magana ita ce Ernest shi shine sirrin shi zai iya cin duk abin da nake so ba tare da fuskantar wata matsala ba kawai zuba gishirin Ernest cikin kofin ruwa guda sannan ku yi amfani da shi domin magance rashin narkewa narkewar abinci ciwon ciki juyawar ciki da zafin kirji lokacin da kuka ci kuka yi na tuna cewa ns shine naku ga kowane gurin sai da magani da ke kusa da kai domin sayan ns mai ɗanɗanon lemu ɗanɗanon lemon tsami ko kuma mai ɗanɗanon sana ainihi ku siya ajiye a gida sai ku ci abin da kuke so ns da liver salt zai karasa sauran. mukan yada shirye-shirye cikin sa'o'i 24 ba kakkautawa a cikin harshen hausa zalla mita 93.1 arewa rediyo. arewa rediyo. duk sanda duk sanda duk sanda tunanin sauraron rediyo marbar tashar kaɗar yayi mita 93.1 zangon fm arewa rediyo faɗi ra'ayinka. tuma da lamita 93.1 da zango na fm arewa rediyo a sauraron mu a barkamu da dawa daga sashen mu na talla kuma a wannan gabace za mu yi sallama da ku cikin shirin mu tattauna na wannan rana ta laraba sai dai kafin mu yi sallama bash to gurguje akwai dan uwanmu aminin mu kuma malamin addinin musulunci malam sukairaji arzai da ke kofar farobi wanda a ranar asabar din nan zai aure da ya sassana hmm. wato yarmu kin san yayan hmm. ba shi ba sa kariya a tije haka yake muna yau malam sukairaji murna kuma ubangiji Allah ya sa a yadda ta gina a tarbiyya irin ta gidan malamai sana ba za ta ba da kunya ba muna da kyakkyawan fatan haka Allah sa alkhairi. sannan kuma akwai sakon hajiya umma nazifa awul kan tudun madabo akwai kuma shi kansa nazifa awul kan tudun madabo din wanda yake sauraron mu a kowane lokaci a cikin wannan shiri na mutattauna da kuma mutanen mu gabaki da wanda ba za mu iya zana sunayensu ba duba da karancin lokaci zan karkare da sakon masu kujerun dindindin jamila da amina yan kaba da kuma yan majalisar mun ba kafitanin suka baki ɗaya bisala. Tuma sauraro da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai kuma gobe muke fatan idan Allah ya ara mana dama mu sake komowa a cikin wani sabon shirin na mu tattauna. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen mu.